A cikin wata sanarwa ce da hukumomin suka fitar suka sanar da matakin haramta haƙo ma'adanan arzikin zinaren a wasu wuraren da ke cikin arewacin Nijar 'yan kasashen ƙetare musamman kasashen China da kuma Sudan da ke aiki haƙar zinaren ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata muhalli da kuma mayar da hakkin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ga gwamnatin Nijar na daga cikin dalilan da suka sanya mahukuntan ɗaukar wannan matakin domin kawo sabbin tsare-tsare a wuraren. yusuf Hussa mai gari ne a wani yankin da aka haramta wa jama'a haƙar ma'adanan zinaren. Wannan aiki ya saya na sosai wadda ta yi dalilin mutuwar dabbobinmu da yawa sayar da su da da aka yi an dauki decision sun saya wannan mutane mu ma za mu dauki niyya ta cewa da abun da aka yi wanda ba daidai ba ne wanda ya shahi talakawa da wanda ya shahi mu duka za mu yi magana mu kai kukanmu ga gabata tun da muna da garantin cewa su ma za su saurari kukanmu. Masu fashin baki irin su Abdurrahman Ali na ganin matakin ba zai rasa nasaba da yadda kasar Rasha ke kara tasiri a tsakanin ƙasashen Sahel ba da kuma yadda kamfanonin ƙasar ta Rasha ke kara sha'awar son haƙar ma'adinai a cikin ƙasar Nijar. Muna ganin kama take-take kama na waɗanga kamfanonukan da ake lillikewa gwamnati kama akwai ƙasashen da yake da niyya duniya ta ba su ire-iren su rasha da wasu mayan-mayan kasashe dai a bada shi zuwa ga wasu kasashe wanda za su fuddo abin gwamnati ya umfana su su umfana dan kasa ya umfana su dama kuma mu abin da muka nuro wanga abin mun jima muna jiran shi mafi aksarin mutanen mu ba su da muwayan ma na yin aikin fudda abin wasu mutane ne can suke zawa yan kasashen ketare ne su ne kaza wayo hadiyan cana akwai wannan duk abubuwa ne wanda yake ya kamata an jima da aka wuce su tuni dai kungiyoyin matasa ke fargabar abubuwan da za su biyo bayan rufewar gani yadda dubban matasa ne ke aikin haƙar ma'adanan zinaran. Usman Biyanu shugaba wata ƙungiyar matasa a Agadez. Abubuwa da ake lilikewa a rinki samu mafita bisa irin wannan abubuwa. A rinki shawarwari na farko da matasa saboda yanzu irin wannan abubuwa shi ke kawo matasa suna iya runguma kowane irin aiki. Don shi kuma irin wannan runguma aikin nan Salman ke shi ba ma umfana ma matashi wani abu kuma ya kama al'umma matsala. Gwamnati ta rinki samun alternative bisa duk irin wannan abu. Ko yaya waɗanda suka yi aikin haƙar ma'adanan zinaran ke kallon wannan lamarin ga dai wasu daga cikin su. babu yunkurin wuraren da a Nijar a wanga lokaci dai bai dace ba. A yanzu dai talakan Nijar dai ba da wata madogara illa wuraren nan in ta mutum zai can ne yake tunanin in ya yi za samu ya dan warware. An sha rihe irin wuraren nan a ce tsari ne za a yi kawai sai a rihe shikenan a hana kowa zuwa. Amma inda a ce tsarin ne za a yi a kori ɗan ƙasashen waje a bar ɗan ƙasa gwamnati ta samu mu ma talaka mu samu. Ya kamata gwamnati ta ta yi nazari. Ana iya tsari duka ba sai a rihe ba kuma ba sai an kori kowa ba. Ana iya zuwa duk wani mugu a fidda shi daga cikin wuri. A samu hanya ta daban ba sai an watse wuri ba sai an kori mutane gwamnati tana iya zuwa ta sa dokokinta hamid mahmud murya amurka daga Agadez jamhuriyar nijar